Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashoshinmu na FM na VOA Africa akan mita 102.5 har ila yau masu son kama mu suna iya kama mu a tashoshin FM na VOA wato tashan wato VOA da masu son kama mu a wato wato sai kuma hanyar sadarwa ta voa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu aure assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare a cikin shirinmu za ku ji wato bayan labaran duniya za ku ji shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa na juma'a ali sai kuma jawabin magabata ta da ibrahim kalmasi kan da yake lokacin azumi ne mu kawo muku tasirin azumi ga musulmai amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya to jama'a mu da wuni yau an wartsa sojoji dauke da bindigoginsu a rumfunan zaɓe da dama na ƙasar lesotho inda mutane suke zaɓe abin da ya je damuwa ainihin daga wasu 'yan ƙasar musamman 'yan siyasa da jami'an zaɓe wanda suke da masaniya inda aka fito a tarihin ƙasar me yasa za a kawo soja a basa su lokacin da mutane suke yin abin da 'yancin su ya ba su damar a yi na demokuraɗiyya wannan ita ce tambayar mukesi majoro kakakin jam'iyyar adawa ta abc a lokacin da yake magana da nan gidan rediyon murya amurka ya ce abin mamaki ne su zo dauke da wato makamai su sojoji din abin da ya ce dole an yi haka ne domin su sojan din su takura mutane kawai ana da ta'allaka irin wannan ra'ayi ne da tarihin juye mulki na wannan ƙasa ta lesotho kamar wanda aka yi shekarar 1986 lokacin da soja suka kifar da gwamnatin lesotho ɗin da ta jima kan ga mulki ko a shekarar 2014 ma sojoji sun motsa wajen sauraki da siyasar kasar inda a wancan lokacin masu suka tilasta a gwamnatin firayim ministan lokacin tontambani sauka daga mulki da kuma tafiya gudun hijira bayan shekaru biyu yana mulki wani harin kunar bakin waki da aka kai a lokacin wata jana'iza a kabul babban birnin afghanistan ya halaka akalla mutane shida ya na wasu kamar 90 sai dai jami'ai sun ce aksarin duk manyan kusoshin gwamnati da na jami'ai da ke wurin sun tsira ba tare da ko ne a jikinsu ba ko da ke tashar talabijin ta tolo news ta rawaito wasu jami'ai na ma'aikatar lafiyar afghanistan din suna cewa ai mutanen da aka kashe a cikin wani al'amari sun fi ashirin bamaman dai sun tashi ne inda ake jana'izar salim izadayar ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe a cikin rigimar zanga zanga da aka yi jiya a can kabul mutane akalla hudu ne suka mutu a wannan zanga-zanga din inda mutane suka tare suna neman sai a karfafa matakan tsaro kuma har abin ya kai su gwauza da 'yan sanda mutane afghanistan dai suna fushi ne da mummunan farmakin da aka kai musu a can kabul din ranar larabar da ta gabata aka kashe mutane 90 aka raunana wasu 450 a wani gefen da ya shafi afghanistan din kuma wasu kafofi da ke cikin fadar shugaban wannan kasa sun tabbatar wa sashen afghanistanci na nan da amurka cewa shugaban kasar ashraf gani ya saka hannun amincewa da ajiya aiwatar da hukuncin kisa da aka yanke wa wasu fursunoni goma sha ɗaya wanda daman suna tsare bayan da aka yanke musu wannan hukuncin mutane sun hada da mutane hudu da aka ce 'yan kungiyar haƙani ce mai alaka da taliban wacce ita ce gwamnatin afghanistan ma take dora laifi na shi mummunan harin nan da aka kai ranar laraba da mutane fiye da tamanin suka mutu a cikinsa amma an ce an yi mamakin rashin ganin sunan anas hakani dan mutumin da ya kafa kungiyar hakani din wato jalaluddin hakani a cikin jirayen suna mutanen da aka ce a zartar da hukuncin kisa a kansu domin an san cewa tun shekarar 2014 aka cafke shi kuma a bara aka yanke mashi hukuncin kisa Kuna ji labaran duniya daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. Akwai alama cewa gardama ta kaure tsakanin gwamnatin Filipino da kungiyar ISIS akan harin da aka kai akan wani gidan caca da ke birnin Maleda. Wanda ita ISIS take cewa ɗaya daga cikin 'yan jihadin ta ne suka kai shi. Gwamnatin ƙasar kuma ta ce ba haka ba ne. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da shirin tsintsiya maɗaurin ke ɗaya tare da Jummai Ali. Tsintsiya maɗaurin ke ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare da Kristi Sunkur daga jihar Plateau. Ni manoma ce kuma community leader ce. Sai kuma an ci da da ake kira na Aisha Ismail. Ina aikin management na wurare da gyare-gyare da share-share na wurare na offices sannan kuma na tare da wani NGO wanda ake kira Greater North Initiative. Greater North Initiative abinda muke muna ƙoƙarin mu ga arewa mun an haɗa kai an zama ɗaya. Waɗanda a makon jiya suka taɓo irin tarbiyyar da suke ganin ya kamata mu baiwa 'ya'yanmu domin su zama mutane na kwarai, Batun da ya sa har aka taɓo batun Ubangida ko kuma Godfather da Turanci. To za mu ci gaba daga inda muka kwana. tsintsiya tsintsiya madaurin ki daya babu wari tsintsiya madaurin ki daya babu wari hausa ya yarabawa da ibo ba mu rabe ba tsintsiya madaurin ki daya babu wari To malama malama Kirsi kin ji bayanin malama Aisha akan cewa godfather ma akwai na kwarai akwai kuma ba na kwarai ba. to na wato a zaben da aka yi a baya ai an fara gani mutane sun fara fahimtar sanin yancinsu da sauransu to ke malama kristi kin yadda da batun da ita malama aisha ta yi cewa din akwai godfather na kwarai akwai kuma wanda ba na kwarai ba ni ba ban yadda ma da kowane <laughs> godfather <laughs> godfather bai kamata ba godfather siyasa ya kamata wanda sun je sun je kuriyansu su ne godfather siyasa malama sha bari ta gama bari ta gama to ci gaba malama kristi godfather in an jefa an an jefa kuriya yanzu godfather sai zai ce a'a wannan candidate dina din shine ya kamata a sa sunan shi sai ki je ki ga me yasa ana su eh, eh, eh, su tribunal na na electoral malpractices don waɗannan abubuwan ne rashin jituwa kin ga in har mutane sun jefa kuriya in har an je godfather ya ce a'a ba haka ba ne kuma an kawo candidate an imposing a kan mutane kin ga an riga an mutane sun cire confidence sun cire confidence a kan gwamnati duk wani abin da gwamnati za su yi ce a ah, ko da mun zo muna jin filas na mutane suna ce yanzu ma wasu sun ce ba za su ma fita su je su jefa kuriya ba don wanda sun yi din ba shine ake dawo musu da shi ba ana je a sa wanda an ga ya cancanta musu wanda za a yi amfani da shi kamar makami a hannu maganan godfather bai taso ba a siyasa siyasa da aka yi da a fita a jefa kuriya duk wanda ya ci a bashi duk wanda bai ci ba ya yi hakuri next time in an zo ya nema amma maganan godfather sai ba wani godfather da ya fito wai shi godfather in godfather ya fito ya ce to a jefa a je a yi kuriya wane mun san zai iya representing dinmu fine and good wannan ba godfather ba ne to ai eh, siyasa ne kuma ra'ayi ne kuma ni ina ja ra'ayin ki na kawo nawa siyasan kenan amma godfatherism za a zo na ne a ce godfather sai abin da ya ga dama na zo to duk dai mun fahimci ina ganin kuma duk batun da kuka yi akan cewa duk jahilci ne wato rashin ilimi ne idan ma yawa misali idan godfather din ya kawo shi misalin dan takara ya ce ga wanda za ku zaba aka samu wani ɗan takara da ya tsaya idan mutane sun waye ɗin kamar zan sake komawa dai ga mutum da ɗan masani ya taɓa yi mun yi hira da shi yake mm. ce min akwai lokacin da za a zo za a ba mutane kuɗi za su karɓa amma ba za su je su zaɓi wanda ake aka ba da kuɗin dan shi ba akwai kuma lokacin da za a zo yau wato mm. akwai kuma lokacin da ya ce za a zo ma a baka kuɗin duk da fataranka ka ƙi karɓan kuɗin kuma ka je ka zaɓi wanda ya cancanta to ana batun godfather ɗin nan idan musa aka aka aka tsaye da wanda ya cancanta da kuma wanda aka kamar yadda kuka ce ilimin nan shine ginshikin komai duk abin da aka gina akan tubali mai kyau zai ɗore to su shugabanni ko kuma iyaye yaya za a yi menene ya kamata a yi na ƙara fahimtar da jama'a kullum su fahimta malama aisha kina ji ba hajiya eh wato kina ji ba ni babban abu da muke bukata yau a arewa shine leadership shugabanci ba mu da kuma kin ga duk zama da za a yi yanzu kaman kawai muna zaune ne kara zuga kowa ya fita yayi abin da yake so wani ya ci zalin wani wanda ya fi karfin wani ya ci zalin wani shine zaman da muke yanzu wanda ya fi wani ya ci zalin shi muna bukata a ce yau arewa muna da leadership wanda in wani ya zalunci wani akwai wanda zai tsaya mashi amma ba wai wanda ya fi karfin wani ko a shari'a ko a komai ya ci zalin shi ba. E to kin yi magana. Ana kashe mutanen mu domin ba su da karfi. Amma in yau muna da shugabanni muna da mutane na gari arewa mun haɗu mun zama muna da wanda yau idan an fitar da mutum ba wani batun godfather ɗaya ne ai in an fitar da mutum kasan bai cancanta ba bai cancanta ba ne. Amma akwai mutumin da ya cancanta amma kuma ba zai iya sai da kanshi ba. Amma kuma wannan zai mana aiki zai zai rike mana amanan mu. to irin waɗannan mutane da suke ɓoye wani lokaci fitar da su yana da alheri wa zai fitar mana da su sai muna da leadership sai muna da wanda ya san su to kin yi maganar shugabanci to abubuwa ne eh to abubuwa eh, eh, shine kamar magana da muka yi godfather kin gane eh na a ah, shine zai fitar yau eh. in an taru a ce a falon ki ne za a taru a ce kai mutumin nan mutumin kirki ne in an bashi amana ba zai ci amana ba a gaya ba a kira wannan sarki a kira wannan sarki kun ga wannan mutumin mutumin kirki ne an gwada shi a wuri kaza an gwada shi a wuri kaza an gwada shi a wuri kaza yayi delivery so ya cancanta ya rike wani abu a gwada shi amma idan muka zo mu mu mu talakawa mu da muke kasa mu za mu ɗauko mutum mu kawo mu ajiye shi ya cuce mu ya zalunce mu mu zo muna kuka da shi yana da kyau a ɗauki waɗanda aka gwada aka suka cancanta suka kai a saka mm. leadership muke bukata muna da bukatar leadership sosai a arewa to abin da muke nema idan ba mu da ba mu da jagora To kin yi magana da. Muna da su Yakubu Gawan, muna da su Tiwa Dan Juma, muna da su eh, Shehu Shagari, muna da manya a ƙasa. Amma manyan mu nan they are silent. Ba muna son waɗanda za su fito su tsaya, su tsaya mana. Eh a da fa ga abin da su Sardauna suka yi, aka ci nasara. aka zauna tare yanzu kuma sai a zauna a koma drawing board a yi wannan idan aka zauna in wa'annan manya suka fita to kowaye suka kira a ce yau sarkin kano a sarkin ina ne ya yi wani abu wani ya yi wani abu dan arewa zai zo gaban su da kai me yasa kai kaza mutanen kaza an zalunce su wa'annan fulani sun je sun kashe wa'annan mutane fulani su waye shugabannin su a kira su a zaunar da su kar mu sake jin barna ya faru a kawar da wa'annan amma ba mu da leadership eh to kuna ta kuna ta ta ba shugabanci ba shugabanci kun yi la'akari da gurba gurɓacewan abubuwa kun yi magana akan cewa idan aka zalunci mutum ba inda zai je akwai kotu to in mutum ya je kotu eh akwai kotu me yasa kuke gani eh, shine na ce kotu mai karfi take in kana da kuɗi yanzu ka kwaci kanka a kotu highest bidder ne ko to so magana to magana to yanzu eh nin da na appointing dinka a St. George nin da na appointing dinka a St. George a court sai abin da na gaya maka ka yi shi za ka yi abin da ke faruwa a kotun mu kenan yanzu in ka ki yi son cire ka abin da ke faruwa kenan a kotun mu yanzu wato dai in aka duba za a ga cewa fannonin mu na rayuwa a Najeriya ko ko duk kowane fanni ka duba ya gurɓace kenan ya gurɓace ya bace to me abin yi to gyara kuma idan za a fara gyara sai an samu shugabanci a hankali daga sama ne gyaran zai zo amma duk yadda ka yi eh. yanzu gyaran zai wahala daga sama a kama nan a kama cin idan aka samu akwai answerable wanda everybody is answer kowa zai iya kowa zai ji maganar mutum an nuna mana cewa eh wannan in yi magana maganar shi ya zauna to kowa kuma an san mutumin nan mai gaskiya ne ba mai son kai bane me yasa ake son Buhari don shi ne gaskiya ake ganin mara son kai bane to yawa to ai muna da irin su ba za a rasa a cikin mm, society din mu wani shi ba amma kuma buhari an sai da shi ne aka gan shi wani din ma kuma yana boye yana da halaye kamar nashi amma ba a sai da shi ba ba a san shi ba to in allah ya sa mm. akwai sanin mutane da eh, leadership aka samu za a samu mutane masu wa'annan halaye sun boye saboda yawancin irin wa'annan mutane ba su da kansu abin da ya sawaka kenan a wannan fili na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a halin yanzu kuwa jimmai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a huta lafiya To madalla a gaida da tawagarta yanzu kuma ga Ibrahim Almasi Garba da jawabi daga bakin dattawa daga arewacin Najeriya. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Saɓanin yadda aka saba ba za a ji yadda ta kaya daga gogon ilhikaya ba saboda wasu dalilan da suka fi ƙarfinmu har sai ranar 24 ga watan nan na Yuni. Bari dai mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Abubakar Babantini daga Kaduna, Najeriya. da kuma rabaran nomau sani daga jamhuriyar Nijar ga rabaran sani. Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abin da zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista. Mu kusanci juna domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wani lokaci nisa da junanmu Rishin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali, wanda kuma a nau gani da ta ganewa a cikin ko waɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiranmu ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uwanmu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa Krista na Najeriya, da 'yan uwa na Nijar musulmi, da 'yan uwa na Nijar Krista mu kyauta zaman lafiya. Na tabbata Allah yana kamnan Najeriya, na tabbata Allah yana kamnan Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya, halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai. idan za mu yi yaƙi, wai wani ya isa mu Allah yaƙi ne, ko shi Allah kasashe ne, a cikin littafi mai tsarki na siyaci ce, hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi mu Allah yaƙi, muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari, mu yi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi ma Allah yaƙi, ko da kai Kirista ne ko da kai Musulmi ne, baka isa ba ka yi ma Allah yaƙi. domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi ba ne kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi don haka muyi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata ma Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna taƙaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan don haka don Allah a sake tunani idan muka sake tunaninmu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode bari ubangiji kuma ya samu sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa shi ma shek abubakar babanti ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya Ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa don me mutane ba su ƙetare shinge mai wuyan ƙetarawa ba in ji Allah. Allah tabaraka wata'ala ya ce ko ka san me ake nufi da shinge mai wuyan ƙetarawa shinge mai wuyan ƙetarawa wanda in mutum ya ƙetara shi zai samu aljanna shine it'amun fi yaumin zai masgaba ya ciyar da dukiyarsa a lokacin da mutane suka fada cikin kunci to Allah Ta tabaraka wata'ala ya umarci musamman musulmi kuma a ƙasar nan dama majority mutanen da ke ƙasar nan su ne mabiya addinan nan guda biyu musulmi addinin su ga abin da alkur'ani ya ce na tabbata a cikin bible ɗin kiristoci shi ma ya ba da umarnin a taimaki waɗanda suke ba masu rauni kuma a lokacin da ake cikin tsanani mu ne kai ko da ba mutum mai wadata ne mai yawan kuɗi ba wajibi ne abin da ke hannunsa ya taimaka ma ɗan uwansa idan aka yi haka to sai raɗaɗin waɗannan abubuwa su yi sauƙi kuma abubuwa su kyautatu sannan mu kyautata halayenmu sannan mu komo mu gyara ayyukanmu sannan in muka lura da irin matsalan da muke ciki biyu majalisar dattawa da majalisar wakilai ta ƙasa in aka lura majalisun nan guda biyu alal haƙiƙa maimakon su haɗa hannu da ainihin ita majalisar zartaswa ita ce gwamnatin tarayya domin su ga cewa an bunƙasa ƙasar nan ko kuma an fiddo ƙasar nan daga cikin haɗarin da ƙasar nan ta faɗa maimakon haka sai ya zanto irin halin da ake ciki na wato faɗa da juna wato suna fuskantar gwamnatin tarayya suna fuskantar abin da ke kansu ba da daɗewa ba aka yi sami cece ku ce a majalisar eh, wakilai ta tarayya a inda wani daga cikin su ya fito ya bayanin irin abubuwan da ake yi da dukiyoyin da ake magana alal haƙiƙa in ka dubi abin ta fuskar tsarin kana iya cewa eh abin da ya haifar da wannan asalin tsarin ne mara kyau tsarin gudanarwar da take ta ainihin jari hujja wadda take ƙasarmu ba ta isa ta ɗauka ba aka kawo mana domin in ba rashin tunani ba yaushe za ka ce ka ɗauki misali miliyan ɗari shida ka ba wakili guda bayan ka bashi nan sannan ka ce ya karɓa ne akan don ya je ya kafa ofis a area da aka zaɓe shi ya yi ma mutane kaza ya yi ma mutane kaza sannan ba tare da ka binciki me ake yi da wannan kuɗin ba wannan irin tsari gaba ɗaya tsari ne wanda yake mai haɗarin gaske kowane addini yana da ka'idoji da shi gida ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje ba gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas din da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area. Jalla allazi wahidu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. yanzu haka ana nan ana fafata wasan karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai tsakanin kungiyar real madrid ta kasar spain da juventus ta kasar italiya Ƙungiyoyin biyu dai su ne suka lashe gasannin league na kasashensu na bana kuma suna karawa ne a babbar gasar ta turai karo na 21 a tarihi inda a ciki suka taba haɗuwa a wasan karshe sau ɗaya a shekarar 1998 inda Real Madrid ta yi galaba da ci daya da nema sai dai a jumlace a haɗuwar tasu 21 kowacensu ta yi galaba ne sau takwas takwas yayin da suka yi kunnen doki a sauran real madrid tana buga wasan karshe na gasar ne karo na goma sha biyar fiye da kowace kungiya inda ta yi nasara sau goma sha ɗaya wanda ya bata damar kafa tarihin kungiyar da ta fi kowace yawan lashe gasar to sai dai sau biyu ne kacal juventus ta taba lashe gasar duk da yake sau takwas tana fafata wasan karshe madrid na fatan kafa tarihin kungiya ta biyu da ta lashe kofin sau biyu a jere bayan ac milan wacce ta taba daga kofin a shekarun 1989 da kuma 1990 hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta ce za ta goyi bayan kasar birtaniya a fafutukar neman karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2030 a wannan makon ma wani kamfanin kasar sin wato china ya kasance kamfanin kasar na uku da ke daukar nauyin gasar lamarin da ya sa ake hasashen kasar ta nemi damar karbar bakuncin gasar ta shekarar ta 2030 to amma shugaban hukumar kwallon turai alexander chefrin ya ce bai kamata a sayar da gasar ga wasu ba ko da yake ana ganin cewa idan aka gudanar da gasar a katar a shekara ta 2022 yin ta a kasar Sin a shekarar ta 2030 kan iya wa ka'idar hukumar FIFA na karba-karba a nahiyoyi. Jafrin ya ce ba zai yiwu a wa ka'idar ba saboda biyan bukatun masu daukar nauyin gasar. a daidai lokacin da aka bude kasuwar cefanen 'yan wasan kwallon kafa mai horar da 'yan wasan arsenal arsene wenger ya nuna sha'awar sayan dan wasan leicester riyad mahrez duk da yake a watan agustan da ya gabata ne maharai ziyarar ta hannu a ragin shekaru hudu da kungiyar tashi ita kuwa kungiyar liverpool ta so mu tattaunawa da dan wasan gaba na roma muhammad salah duk da yake an yi watsi da ta na farko na fan miliyan 28 ga dan wasan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla kafin mika ku ga aliyu ga tasirin azumi sunana muhammadu siraju alhaji sabo ni ne mataimakin shugaban malamai na kungiyar jama'a ce za ta biya da sunna jihar nasarawa jan hankali da nake son in yi ga yan uwa musulmi wannan wata na ramadana wata ne mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da jibrilu ya yi manzan allah ya ce amin duk mutumin da ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafata masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta jibril ya ce wa annabi ce amin ya ce amin kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa ciki ake samun lailatul qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara tamanin wanda ba shi ba to a ce mutum ya yi sake a wannan wata duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba to akwai damuwa da haka ina jan hankalin yan uwa musulmi mu jajirci ga kwanukan sun riga sun tafi sun rage mana 'yan kaɗan amma ba mu san ina dace yake ba don haka a jajirce wurin salloli a jajirce wurin karatun alkur'ani a jajirce wurin istighfari hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon allah maɗaukakin sarki dace kullum ramadana a matsayin darasi yake a matsayin makaranta yake don ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ya kawo mana abin kamar tsarin makaranta don sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki fom silabus da za a karanta da irin satifiket da za a samu a cikin ramadana dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukka wayannan abubuwa da na ambata sun shiga ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani application form na shiga makarantar ramadana shine mai imani dan ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani to sai ka ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku menene azumi kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har haduwar rana da ninyan bautan Allah to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice To ladan akwai alamar cewa manyan biranen Amurka da dama suna shirin su yi wa shugaba Donald Trump tawaye dangane da matsayin da ya dauka na fitar da Amurka daga cikin yarjejeniyar inganta muhalli ta Paris. Duk da kalamin da Trump ya yi lokacin da yake ba da sarrafa cewa inda ya ce yana wakiltar mutanen birnin Pittsburgh ne ba na birnin Paris ba. Magajin garin birnin na Pittsburgh Bill Pedator ya fito yana nuna cewa kalamin shugaba Trump ɗin baya da yawunsa ya yi shi ba. har yake cewa kalamin na shugaban ya bata mishi rai musamman ma misalin da shi Trump ya bayar kan Pittsburgh wani magajin garin ya ce yana nuna kamar shi Pittsburgh ko kuma garin na Pittsburgh wani kazamin gari ne da ya dogara akan gawayi wajen ya rayu magajin garin kuma ya sa hannu akan wata doka ta musamman da ke jaddada kudirin garin na cigaba da aiwatar da tsare-tsaren tabbatar da saurin hanyoyinsu na samun makamashi kafin shekarar 2020 ko bayan shi birnin na pittsburgh ana samun karin birane da kamfanin 'yan kasuwa masu yawa wanda ke cewa suna niyyar su tsananta matakan da suke ɗauka domin tabbatar da ganin cewa amurka ɗin ta cika duk alkawarin da ta ɗauka tun shekarar 2015 wanda kuma suke kunshi a cikin yarjejeniyar ta paris sannan yau an warwatsa sojoji dauke da bindigogi a rumfunan zaben ƙasar lesotho inda mutane ke zaɓe abin da ya bata wasu mutanen kasar rai saboda tana abin da ya faru a can baya wasu irin su mukesi majoro kakakin jam'iyyar ada ta abc ya gawa murya amurka cewa suna mamaki abin da za a baza soja a wurin da mutane ke gudanar da abin da ke yanci ya ba su damar su yi ya ce kuma abin mamaki ne sojan su zo dauke da makamai abin da ya ce dole yan haka ya zama kamar takura mutane ne sannan mun muku rahoton da ke cewa wani harin kunar bakin wake da aka kai lokacin wata jana'iza a kabul babban birnin afghanistan ya kashe mutane shida ya rauna na wasu kamar casin to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na zaɓe ko naɗi wanda mukan shirya kuma na gabatar yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya gabatarwa sai faisal da ya bada umarni da injiniyan mu ki ni ladan ibrahim ke cewa 谁的啥效果？